gwamna matawalle na jihar zamfara ya yi alkawarin gama ginin jami'ar jihar ta talatan mafara kotun koli ta ƙasa ta sake ɗaga zanen sauraron ƙayar da jam'iyyar apc rashin jihar zamfara ta shigar tana neman sake duba hukuncin da ta yanke a kan zaben share fagen da jam'iyyar ta gudanar a shekarar da ta gabata shugaban najeriya ya bayar da umarnin hukunta jami'an tsaron da suka saki wasu tankokin mai na kasar kwamfi da aka kama gwamnatin jihar sokoto ta ayyana kudurin kwaikwayon tsarin bayar da ilimin addinin islama na kasar indonesia koriya ta arewa ta kara yin gwajin wasu makamai masu linjami a fagen wasanni kuma Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ta lallasa ta Barcelona da ci biyu da nema a ƙasar Espanya. Masu kallon yau Assalamu alaikum. Sannan mu da saduwa da ku a labarin SBTV sashen Hausa wanda ni Fatima Ibrahim zan karanta muku. gwamnan jihar zamfara alhaji muhammad bello matawallin muradin ya ƙara jaddada aniyarsa ta ci gaba da ayyukan gine-gine a mazaunin jami'ar jiha da ke a garin Talatan Mafara. Ginin jami'ar an fara shi ne shekaru biyu da suka gabata a lokacin mulkin gwamnatin da ta shuɗe, amma ya samu tsaiko saboda wasu zarge-zargen tsarin bin ƙa'ida a wurin bayar da kwangilar. Gwamna Mutawalle wanda ya ba da wannan bayanin ta bakin babban mai bashi shawara akan ilimi mai zurfi, Alhaji Abdullahi Muhammad Gurbin Ɓaure sanin cewa Jihar Zamfara na bukatar ingantawa da faɗaɗa tsarin ilimi mai zurfi wanda ya karanci shi ya sa ci gaba da gina makarantar na da matuƙar muhimmanci. Alhaji Gurbin Ɓaure ya ƙara da cewa rahoton kwamitin da aka naɗa domin bincikar lamarin ya ba da shawarar ci gaba da ginin jami'ar domin cika wannan giɓin a fannin ilimi duk da wasu al'amura da ke son kawo cikas ga ayyukan. lauyan jam'iyyar apc chief robert clark san ya ce jam'iyyar na kalubalantar hukuncin da ta zartas ne inda ta bayar da odar dokar da ta ayyana dan takarar jam'iyyar pdp a matsayin wanda ya nasara a zaben shekarar bara a jihar zamfara lauyan ya ce akwai hujjojin da suka nuna cewa wannan odar ta sa hukuncin ya zama mara tushe inda aka yi la'akari da hujjojin da jam'iyyar apc ta gabatar a gaban kotun a sabon karar da suka gabatar a gaban kotun sun bayyana cewa odar ta kotun ta sa waɗanda ba su da hannu wurin ɗaukaka karar da jam'iyyar ta yi tun farko cin gajiyar hukuncin nata wanda ya yi karo da abin da kotun ta saba da aiwatarwa tun lokacin ƙaddamar da ita ya ƙara da cewa wannan gajiyar da waɗanda ba su ɗaukaka ƙarar ba ya hana wa ɗimbin masu jefa ƙuri'a na jihar ta zamfara haƙƙinsu na cin moriyar sakamakon abin da suka zaɓa da ƙuri'o'insu. Kotun koli ta Najeriya ta sake ɗaga zaman sauraron ƙarar da jam'iyyar APC ta zamfara ta shigar a gabanta tana neman ta sake duba hukuncin da ta gabatar a ranar 24 ga watan Mayu na shekarar akan zaben share fagen da jam'iyyar ta gudanar a shekarar da ta shuɗe. Tun a ranar 18 ga watan Fabrairu na wannan shekarar zaman sauraron kararrakin jihar imo da na zamfara sun samu tsaiko ne a saboda wasu dalilai da suka shafi shigar da wasu takardun da suka shafi kararrakin sai gashi kuma a wannan zaman na yau kotun ta lura da har yanzu ba a gabatar da takardun ba an daga zaman sauraron karar ne har zuwa 17 ga wannan watan na maris rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara ta tabbatar da mutuwar wani basarake a ƙauyen kujemi a gundumar masarautar ɗan sadau ta ƙaramar hukumar mulki ta maru rundunar 'yan sandar ta bayyana cewa a ranar 1 ga watan maris dinnan da misalin karfe 8 na dare wasu da ake zargin 'yan bindiga daɗi ne sun afkawa ƙauyen a inda suka kashe wasu mazaje guda biyu malam gambo na ƙauyen karauci da kuma mustapha halilu na gundumar ta ɗan sadau da samun labarin harin rundunar ta tura wata tawaga ta jami'anta da haɗu da sojoji zuwa yankin domin kare sake aukuwa wannan hare-haren da kuma cafke waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki rundunar tana roƙon jama'a da su taimaka mata ta hanyar bayar da bayanai don dakushe wannan al'amari da kuma kama masu aikata shi Gwamnatin jihar Sokoto tana nazarin kwaikwayon wani shirin bayar da ilimi na ƙasar Indonesia domin shawo kan matsalolin da ke tattare da tsarin bayar da ilimi na almajirci a jihar. A wani jawabi da ya fito daga mai magana da yawun gwamnan jihar ta Sokoto, Alhaji Muhammad Bello ya ce, Wannan tsarin na madrasa yana amfani da masallatai da wani shirin hada ilimin Islama da na boko wanda aka kira langar da kuma hadawa da makarantun gargajiya da wasu gine-gine na majalisu da kuma makarantun na malaman musulunci wurin karantar da almajirai. Gwamnan ya kara da cewa za su tuntuɓi mai alfarma sarkin musulmi da kuma masu ruwa da tsaki domin aiwatar da wannan shirin. Ya miƙa godiyarsa ga gwamnatin indonesiya akan kulawar da ta nuna wa jihar akan wannan al'amari da kuma tabbatar da ƙara danƙon dangantaka tsakanin jihar da kuma ƙasar ta indonesiya a nasa bayanin jakadar indonesiya a nigeria ya ce ziyarar ta biyo bayan buƙatar ƙasar tasa ta ƙarfafa danƙon zumunci da ke tsakanin ƙasarsa da jihar musamman ta fannonin ilimin noma da kuma kiwo Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umarci ɗaukar matakin ladabtarwa a kan jami'an tsaron da ake zargi da sakin tankokin mai har guda 295 ba a bisa ƙa'ida ba, waɗanda aka yi fasa ƙwabrinsu zuwa cikin ƙasar nan ba daga kan iyakokin Najeriya. Wannan matakin ya biyo bayan shawarar da mai ba shugaban ƙasa akan harkokin tsaro, Major Janar Babagana Mungono. bayan kammala binciken da ya gudanar wanda shugaban kasar ya bukata a kan lamarin wanda ya auku a ranar 17 ga watan disambar shekarar 2019 wata takardar da ke dauke da bayanai daga hannun mai ba shugaban kasa shawara akan harkokin watsa labarai da kuma wayar da kan jama'a mr femi adesina a birnin abuja ta ce shugaban kasar ya nuna takaicinsa akan sakin waɗannan tankuna ba bisa ka'ida ba daga waɗanda aka damka. ma alhakin hana fasa kwabri a kan iyakokin kasar nan takardar ta kara da cewa shugaban kasar ya yarda da shawarar mai ba mai ba da shawara a kan harkokin tsaro kuma ya umarci a jaye waɗannan jami'ai daga kan iyakokin da kuma hukunta su ƙasar koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu gajerun zango a ranar litinin bayan ta yi barazanar gwajin wasu sababbin makamai idan har kasar amurka ba ta kasa yi mata tayi daga takunkumi wannan gwaji shine na farko a cikin watanni uku kuma ya zo ne a lokacin da zaman tattaunawa na sulhu tsakanin ta da kasar ta amurka ya samu tsaiko hafsoshin sojojin kasar koriya ta kudu sun ce waɗannan makaman a harba su zuwa gabacin yankin wonsan kuma makaman sun yi tafiyar tazarar kilomita 240 kafin su sauka hukumar tsaron kasar ta japan ta ce ba alamun wani abu ya sauko a cikin ruwan da ke karkashin ikonta amma dai wannan gwaje-gwajen na koriya ta arewa abu ne mai kara tayar da hankalin gwamnatocin yankin daga wasannin kwallon kafa kuma nazifi abubakar zaki dauki da cikakken bayani Madalla, barkanmu da zuwa sashen labarun wasanni na gidan talabijin Standard Voice, wanda ni Nazifi Abubakar Zaki zan karanto maku. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ke Espaniya ta lallasa abokiyar karawarta ta Barcelona da ci biyu da nema a filin ta na wasan Santiago Bernabeu. wannan ya ba ta damar samun nasara a karo na farko cikin wasanni bakwai da suka kara da ita barcelona kuma ta samu komawa saman teburin gasar espaniya da maki daya vinicius junior ne ya jefa kwallo ta farko a raga a cikin mintuna 71 kafin mariano diaz ya kara ta biyu a daidai mintunan karshe na karawar shi kuma ɗan wasar barcelona lion messi ya barar da dama da yawa ya kuma samu katin gargadi a kusan ƙarshen karawar inda tsohon ɗan wasar gaba na real madrid wato cristiano ronaldo yana ɗaya daga cikin 'yan kallo 80,000 da suka kalli wasar a filin wasar na barnau da kuma karawar da wasu 'yan wasa daga kungiyar ƙwallon ƙafa daga birnin Wuhan Zol na ƙasar Sin wato China, inda cutar nan ta corona ta soma yaduwa. Ƙarshen labarin kenan, Nazifi Abubakar Zaki, na barku lafiya. Ƙarshen labarin kenan da kuka rigaya kuka ji daga nan gidan talabijin na Standard Voice, amma kafin na sallama da ku ga bitar kanin labaran. gwamna matawalle na jihar zamfara ya yi alkawarin gama ginin jami'ar jihar ta talatan mafara kotun kolin ta ƙasa ta sake ɗaga zanen sauraron karar da jam'iyyar apc rashin jihar zamfara ta shigar tana neman sake duba hukuncin da ta yanke a kan zaben share fagen da jam'iyyar ta gudanar a shekarar da ta gabata shugaban najeriya ya bayar da umarnin hukunta jami'an tsaron da suka saki wasu tankokin mai na kasa kwamri da aka kama gwamnati jihar sokoto ta ayyana kudurin kwaikwayon tsarin bayar da ilimin addinin islama na kasar indonesia koriya ta arewa ta kara yin gwajin wasu makamai masu linjani. a fagen wasanni kuma ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid ta lallasa ta barcelona da ci biyu da nema a kasar espanya a madadin abokanan aiki na da suka sada ni da ku a wannan ranar musamman shugaban sashen labarai alhaji ibrahim garba kuma ni fatima ibrahim ya ce da kusan lokaci